رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا وانا يمتشي نرانر أصبر bakwai kenan ko ko takwas takwas ga watan rajab kalanda kuke bi ko yau takwas takwas ga watan rajab sha'aban sha'aban eh, takwas ga watan sha'aban <laughs> shekara ta 1437 kuma ranar sha hudu ga watan biyar shekara ta 2016 ta miladiya ah, za mu tashi darasi na nawa ne sha darasi na goma sha uku a cikin karatunmu da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na alfurkan mai albarka a cikin suratul ma'ida a yau za mu tashi aya ta 45 insha Allah a cikin wannan sura mai albarka na'am Allah ya ce wa katabna alaihim kuma mun wajab mun farlanta akan bani Isra'il damirin yana koma ga bani Isra'il wanda kissa ta gabata a kansu fiha a cikin attaura annan nafsa bin nafs wannan shine abin da aka rubuta cewa abin da aka farlanta cewa rai ana kashe ta da wani idan ta kashe wani ran wato ba tare da haƙƙi ba wal aina bil ain sannan ido ana wato a kwakule shi ga wanda ya kwakule ma wani ido shi ne wato wanda yake mai ido biyu idan aka kwakule masa idan aka kwakule masa ido ɗaya shi ma sai a kwakule in ya zubar da idan wani shi ma za a zubar da idansa sai dai ɗaba'an akwai tafsil waɗanda suke za su zo a cikin hukunce-hukunce wal'anfa bil'anfa kuma hanci ana wato yanke shi ga wanda ya yanke ma wani hanci haka kunne a yanke kunnan wanda ya yanke kunnan wani wasinna bisinni da kuma haƙori a cire shi idan ya cire ma wani haƙori wal haƙisas ko muka farlanta musu cewa rauni a yi ƙisasi wato idan ka ma idan wanda ya ji ma wani rauni sawa'un wato a sauran gaɓoɓin jiki idan zai iya yiwuwa a yi kisasi sai a yi kisasi wanda yake kuma ba zai iya yiwuwa a yi kisasi ba saboda ana jin tsoron halaka ko kuma ba a iya ba za a iya tabbatar da daidaituwa ba ba za a iya tabbatar da ƙisasi ba to sai a yi hukunci sai a yi hukuma sai a sanya wato a mayar da al'amarin zuwa ga ishtihadin mai hukunci ya yi hukunci din to wannan hukuncin Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ya farlanta musu a cikin attaura to sai ya ce faman saddaka bihi duk wanda ya sadaka da wannan hukunci na yin kisasi wannan shi ne ake ce ma alkisas wato ɗaukan fansa akan abin da aka yi wa mutum na cutarwa a cikin gaɓoɓinsa to wanda ya sadaka da kisasin domin haƙƙi ne aka ba shi bashi wanda ya cancanci a yi masa kisasi sai ya sadaka ya yafe fa huwa kafaratun to wannan sadakar da ya yayi da yafiyar da yayi kafara ce a gare shi wato za a yafe masa zunubansa ranar alkiyama Allah zai girmama lada a gare shi wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba a cikin wannan wato a cikin kisasi da sauransu fa ulaika humuz zalimun to waɗannan su su ne ainihin azzalumai ba wasu su ba wato Allah maɗaukacin sarki a wannan ayar yayi atafin abin da ya gabata na inda ya ce wa anzalna inna anzalna taurata mun saukar da attaura a cikinta akwai shirya da haske to sai kuma Allah ya ce kuma muka rubuta musu a ciki hukunce hukuncen kisasi a waccan ayar Allah ya bayyana yadda suka canza wato haddin zina to amma shi kisasi ba zai yi su canza shi ba sai dai su ki kamar yadda suka yi din shi ko ita ko waccan saboda sun canza hukuncin Allah ne na zina sai Allah ya ce wa mallam ya hukum bima Allah fa ulaika humul kafiru domin wanda ya canza hukuncin Allah ya ce ya san gane Allah amma ya ce ba zai yi na Allah ba saboda bai dace da san ransa ba ya kawo wani daban a maimakon na Allah to wannan kafirci ne domin ya haramta ya halatta abin da Allah ya haramta kuma ya halatta yin abin da Allah madaukakin sarki bai ce yayi ba ya zamanto shi kansa mai yin shari'a to amma wanda yake ba zai iya canza bai canza hukuncin ba amma ya ƙi yayi saboda sabon Allah to wannan shine azzalimi kamar wanda yake ya san gashi wannan shine hukuncin Allah bai yi inkari ba bai yi musu ba amma yake hukunci da shi to wannan bai kafirta ba amma ya zamanto azzalimi domin bai aje hukunci a inda ya dace ba to kisasi kamar yadda suka canza haddin zina haka suka canza hukuncin kisasi wannan ya ɗaya daga cikin alamomin shari'ar Allah maɗaukakin sarki wato shine alƙisas wanda Allah madaukakin sarki ya ambaci hukuncin ga wannan al'umma a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu ya ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abd wal untha bil untha kuma har inda Allah yake cewa walakum fil qisasi haya ya faɗi hukuncin bayan ya faɗi hukuncin kuma ya faɗi hikimar hukuncin hikimar hukuncin shine tabbatar da wanzuwa a cikin kisashi wato maganin kisa shine kisasi da su larabawa abinda suke cewa alƙatlu an falil katli kisa shine ya fi komai kawar da kisa su magana su kenan shine karin magana su alƙatlu an falil katli kisa shine ya fi wato korewar wato kawar da kisa wato babu maganin kisa sai kisa to shi ko Allah maɗaukakin sarki sai ya ce walakum fil qisasi haya kuna da rayuwa a cikin kisasi wato wannan magana tafi kun ga yadda ake so koyaushe ka zamanto mai kyakkyawan fata eh, kuma kalmomi waɗanda suke masu alkhairi su za ka rinka faɗa a bakinka ka zamanto wato mai tunani ijabi mai tunanin kawo alheri ba kullum ka rinka tunanin barna ba su sai suka rinka maganar eh, ita kanta ambatan kisa ɗin barna ne saboda haka sai Allah ya canza musu wannan magana ya ce wa lakum fil qisasi hayatu kuna da rayuwa mai girma babba a cikin qisasi domin wanda yake ya san idan ya kashe za a kashe shi to sai ya yin kisa in ya yin kisa ya rayar da kansa ya rayar da wanda ya so ya kisa ya kashe shi amma ko idan ya je in aka yi kisa to wannan kisan shine sanadiyar wato barna a bayan ƙasa domin sau da yawa a cikin tarihin larabawa kan kashe mutum ɗaya sai ka ga an yi kamar yadda muka ambata sai ga an yi shekaru masu tsawo kusan shekara ɗari ana kisa domin waɗanda suka kashe wanda aka kashe musu sai su ce ai wanda aka kashe ya fi ƙarfin a ɗauki fansa da mutum ɗaya sai dai a ɗauki fansa da mutane masu yawa saboda matsayinsa domin aka ɗauki fansa da mutane masu yawa su kuma sai su ce duk waɗanda aka kashe ɗin nan su ma kowane ɗayansu ya fi ƙarfin a ce an kashe shi an rama da mutum ɗaya saboda haka in an kashe musu goma sai su to su kuma sai sun kashe guda ashirin haka za a yi ta yi sai ga an yi shekaru masu yawa ana yin wato wannan bala'i ana yin wannan barna a cikinsu to shine Allah ya shar'anta wannan hukunci na kisasi cewa mutumin da ya kashe wani da gangan to shi ma hukuncinsa a kashe shi haka idan mutum ya yi ma wani ya salwanta ma wani mutum wata gaba ta jikinsa to shi ma a raba shi da wannan gaba to wannan shi ne hukuncin da yake cikin attaura kuma alkur'ani ma ya tabbatar da shi yahudawa ba su canza wannan hukuncin ba amma ba sa aiki da shi ba sa aiki da shi domin sun raba kansu suna ganin kamar a mutumin ba yahudan banun nazir diyarsa ba yahudan banun nazir ya fi ƙarfin a masa kisasi da ba yahudan banu ƙuraiza saboda shi yana da matsayi fiye da na sauran yahudawa tare da kan cewa dukkaninsu yahudawa ne amma sai aka sanya ma kowa matsayi matsayi suka canza hukuncin Allah to shine Allah maɗaukakin sarki ya tona musu asiri a cikin wannan ayar ya ce wanda dai bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba a wato yana cikin azzalumai Allah maɗaukakin sarki ya ambata Al-Khatibu. al alkatbu da ya ce wa katabna alaihi alkitaba asalin ma'anarsa rubutu to amma Allah yana ana amfani da yana daga cikin sigar da idan ta zo a cikin shari'a tana nufin farilla mm, tana nufin farilla kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku wanda suka imani mun wajabta mun farlanta azumi akan ku ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla duk inda kitaba ya zo abin da yake nufi kenan a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'anar wato farlantawa to Allah ya ce mun ya farlanta mai yahudawa a cikin attaura wannan hukunci na qisasi to a cikin wannan da Allah ya ce ya farlanta a cikin attaura akwai ishara ga cewar wannan hukunci ba za su iya canza shi ba ba za su iya musunsa ba domin maktub ne rubutacce ne farlantacce ne wanda ba zai yi a ce sun canza shi ba Shi ne fa'idar ambatan wato ambatan ayar da alkatbu a nan wajen da ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi an nafs ta farko ta wace gawa take komawa na'am wanda aka kashe wanda, wanda aka kashe ko wanda ya kisa eh wanda ya kisa ran wanda ya kisa za a kashe shi saboda ran wanda ya kashe saboda haka annafs ta farko ana nufin annafsul mu'tadi eh ko ko ba haka ba wal muradu bin nafsul ula nafsul annafs annafs nafsul mu'tada alayhi amma a annafsul mu'ta in kace annafsul mu'tada ran wanda aka kisa wanda aka kashe to ana kashe ya kuma za a sake kashe shi <laughs> eh, nafsul mu'tadi ran wanda ya kisa bin nafsi tuqtalu bin nafsi ya danganta da abin da ka kaddara za a kashe da ran wanda ya kashe hmm? da bin nafsul mu'tada alaihi shine annafsul nafsul mu'tadi eh, annafs al-mu'tadiya rai wadda ta yi kisa tuqtalu bin nafs al alaiha za a kashe ta da ran wadda ta kashe to haka za kuma sauran wal bil'ain bil ain idan wanda yayi idan ta'addanci za a zubar da shi saboda idan wanda ya zubar haka zalika أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف هكذا هنجي هكذا كني هكذا السن haƙori shi yasa lokacin da wannan hukuncin kun ga a cikin alƙur'ani a suratul baƙara kisasi ya zo kawai akan rai ne bai zo akan gaɓoɓi ba amma wannan da ya bayyana cewa wannan shine hukuncin da Allah ya farlanta a kan bani Isra'il ba a nuna cewa an shafe wannan hukuncin ba sai ya zamanto mu ma shari'ar mu ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yannan ya yi hukunci a hadisin Rubai bintul mu'awwi lokacin da suka yi a lokacin da ta zubar da ta karya haƙorin gaba na wata mace suka kawo ƙara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci ya ce haƙorin gaba na rubai ita ma a zubar mata wato a ɓamɓare wannan haƙorin kamar yadda ta yi ma waɗancan sai ɗan uwanta anas ibn nabar ya zo ya ce a tuksar rubai a tuksar a tuksaru a rubai ya rasulallah yanzu haƙoranta na gaba za a zubar za a karya ya ce kitabullahi alƙisas ya ce hukuncin Allah shi ne ƙisas kaga wannan ya nuna kan cewar wannan shi ne hukuncin Allah duk da yake ayar ta zo ne akan bayanin abin da ke cikin attaura to a nan ne malamai eh, eh, eh, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kitabullahi alqiyas qisas wannan shi wato hukuncin Allah shine ai qisasi ya ana yace wallahi la tuksar rubaiyatu rubai yace wallahi ba za a Allah ba zai bari a a kare hakorinta ba to shi kenan ya kyale shi da Allah da yayi tunda ba zai yiwu ya nemi alfarma ba ba a neman alfarma kan kada a zartar da haddi in dai aka kawo haddi wajen wajen sarki wajen shugaban musulmi wajen alkali to ba za a iya neman alfarma ba kada a zartar da shi saboda haka bai neman alfarma ba sai ya nema wajen Allah cewa to Allah gare ka nake nema sai ya abin da ake ce ma al-iqsam wato na Allah na Allah ka bari ai haka shine ma'anar iqsam ai na rantsi da Allah ba za a yi haka ba wato na Allah na yi maka magiya ba za a yi haka ba sai kawai yan uwanta suka zo suka ce a ba su diya to shine faman saddaka bihi mutum ya zo ya ce ya yafe kada a yi kisasi a bashi diya shine zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra akwai daga cikin bayan Allah wanda in yi ma Allah magiya ya rantsuwa akan Allah Allah sai ba zai kare rantsuwarsa ba da ya ce Allah ba za a yi haka ba to Allah ba zai bari a haka din ba akwai Allah yana da bayi akwai bayin Allah a cikin wannan wanda suke da wannan wanda in suka yi in suka yi ma Allah in suka yi ma Allah wato bakance suka yi rantsuwa cewa Allah karka bari ai kaza to Allah ba zai bari ai din ba wannan wa'annan wannan zabi ne na Allah wanda yake ma wanda ya so daga cikin halittarsa to a shahid a cikin wannan kissar shine wato abubuwa sukan idan Allah idan alkur'ani ya zo da bayanin hukunci da ya tabbata akan al'umomi da suka gabata kuma wannan hukuncin ba a kawo bayanin abin da ya canza hukuncin ba to wannan ya nuna kan cewa wannan hukuncin mu ma yana kanmu shari'ar mu ce shine suke cewa shar'u man qablana shar'un lana idza lam yarid fi shar'ina ma yukhalifuhu aw yansahuhu shari'ar waɗanda suka gabace mu al'ummomin da suka gabace mu to mu ma shari'a ce a gare mu idan abin da bai saba masa ba bai zo a cikin shari'a idan ba abin da ya zo a cikin shari'a mu da ya saba masa ko kuma abin da zai shafa wannan hukuncin bai zo ba a cikin shari'ar mu to wannan hukuncin babu abin da ya shafe shi don haka ya tabbata kan cewar a ya tabbata kan cewa wannan shine mu ma shine hukuncin mu a cikin wannan al'umma to fa'idar da Allah ya bayyana a shari'ar da Allah ya shar'anta ma bani Isra'il ta ƙisasi domin wannan ya zamanto hujja ne akan bani Isra'il a daɗa ƙirga irin sabawar da suka yi ma hukuncin Allah cewa sun bar shari'ar Allah kamar yadda suka bar shari'ar Allah a wajen haddin zina haka zalika wajen ƙisasi ma sun bari domin a tabbatar da su kan cewar da su akan cewar su ba akan komai suke ba dama ba su ne suke rigima tsakanin su ba wa qalatil yahudu laisatin nasara ala shay'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay kowanne yace ba wato nasara suka yahuda yahuda suka ce nasara ba sa kan komai na addinin Allah yahudawa ma suka ce nasara ba sa kan komai na addinin Allah to kaga dukkaninsu sun yi hujja akan juna to irin wato fa'idar ambaton waɗannan a cikin alkur'ani don a tabbatar ma da musulmi da kuma su kansu yahudawa da ake karanta musu alkur'ani a lokacin kan cewa abin da suke a kai ba shi ne addinin da allabin allah annabi musa ya basu a kai ba don wannan ya zamanto masu wato rabo daga cikinsu wannan ya buɗe zuciyarsu kan su gane kan cewar addinin da suke ba addinin gaskiya ba ne su dawo su zo su yi addinin gaskiya tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kun ga abinda suka faɗa lokacin da aka yi domin an yi harbul bugas wanda banu ƙurai wato yaƙi ne da ya faru a madina tsakanin ƙabilun larabawa guda biyu ƙabilun larabawa guda biyu ƙabilar aus ne da ƙabilar hazrat banu ƙuraida sai suka rabu biyu banu ƙuraida suna tare da alhazrat suna tare da aus banu nazir suna tare da al'aus da aka zo aka yi yaƙin aka kashe daga banu ƙuraiza aka kashe daga banu nazir to tun da yaƙi ne wanda suka yi ba da haƙƙi ba saboda aka duk wanda aka kashe kamar an masa kisan ganganci ne to kuma tun da suna cewa suna kan shari'ar annabi musa sai aka zo za a yi hukunci sai suka ce to in aka tashi biyan diya wato idan banun idan dan banu nazir idan ya kashe ɗan banu ƙuraida, ba za a kashe shi ba amma ɗan banu ƙuraida, in ya kashe ɗan banu nazir za a yi kisasi za a kashe shi kuma idan aka tashi biyan diya diyar ɗan banu nazir rubi biyu ce ta diyar ɗan banu ƙuraida. ga su kuma duk yahudawa ne wa hum yatluna alkitab kuma suna karanta littafin Allah to sun yi wannan abun kunyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam an yi yakin buga kafin ya zo madina kafin zuwan musulunci madina kafin zuwansa madina to da allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura ya saukar da wannan kaga wannan terere ake musu ko ba terere ba an tona musu asiri kan cewa ba a kan littafin allah suke ba kamar kuma sai ta dace da yanda suka zo allah ya kunyata su suka ce ai a cikin littafin allah haddin zina shine abin da suke yi suka rufe ayar aka ce ku ɗaga aka ɗaga aka gani asirin su ya tonu to sai wani ƙarin tonan asirin kuma Allah ya musu da saukar da wannan aya ta qisas da bayyana kan cewar ba akan ta suke ba to sai Allah ya musu hukunci menene hukuncin su yace fa ulaika humuz zalimu waɗannan su ne azzalibai saboda haka duk wanda ya bar hukuncin Allah ya bar hukuncin Allah bai yi ba to wannan ya zamanto a cikin azzalimai kamar yadda zahirin aya ya faɗa waɗansu malamai sun ce a zulum a nan wajen yana nufi ma'anar wato zalincin kafirci ga wanda ya halatta yin haka saboda haka shi ma ba wai dalili ne akan cewar a wanda ya halatta wanda ya canza hukuncin Allah ya halatta yi azalimi ne kamar wajen kisasi ba a'a idan ya halatta shi ma zai zamanto kafiri kamar yadda a cikin waccan ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce fa ula'ika humul kafiru na'am karanta wannan ayar ayar da ta gabata ta nuna mana cewar wato duk ma'abucin haƙƙi idan ya yafe haƙƙinsa ana kiran wannan yafiya da ya yi sadaka tunda Allah ya ce faman sadaka bihi ah, saurara ka sadaka ba sai ka ɗauki kuɗi ka bayar ba ka yafe haƙƙi da yake naka ne akan wani shi kansa wannan sadaka ne kuma da sakamakon da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa na sadaka shine za ta zamanto kafara wato kamar yadda kunga wato sai ta dace da aka ambaci kafara domin kafara tana nufin wato yafiya ga abin da yake wato yafewar zunubai a yafe maka zunubanka to sai ya zamanto wannan shahidi ne akan aljaza'u min jinsil amal kamar yanda kai ka yafe wato zunubin da ɗan uwanka ya yi maka laifin da ɗan uwanka ya yi maka to shine shi ma kuma Allah a maimakon wannan sai ya yafe maka kai ma abin da kai ma Allah shi yasa kun ga Allah maɗaukakin sarki yayin da ya kwaɗaitar da sayyidina Abubakar kan ya kan karya rantsuwarsa da yayi na cewa ba zai sake ciyar ba zai sake kyautata ma mistah ba saboda ya shiga cikin waɗanda suka yi wato kazafi gana na Aisha sai Allah ya ce Walaya a tali ulul fadli minkum wasa'ati an to ulul kurba, wal masaki na wal muhajiri na fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu da Allah ya kwadaitar da shi kan yayi afuwa kada ya ruwan tsuwar wannan ya ce ba zai sake ciyar da shi ba saboda bacin rai dan me yana kyautata masa amma shi ma zai shiga cikin waɗanda suka yi kazafi ga yar uwarsa yar kuma yar dan babbansa Aisha ummul mu'minin sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa so Allah ya muku gafara ba kwa so ku Allah ya muku gafara to kamar wannan ne faman tasaddaqa bihi fa huwa la wanda yayi sadaka ya yafa haƙƙinsa to sakamakonsa shine shi ma Allah ya yafa nasa haƙƙin a shine fa huwa shine Allah ya masa kafara to sannan mu biyo wannan aya da ta biyo aya ta 46 Allah ya ce ah, wa qafaina ala atharihim kuma muka biyar da wato ah, ah, wa qafaina ala bi Isa bin Maryam muka biyar da annabi Isa ala atharihim akan gurbin waɗanda suka gabata wato na annabawa da suka musulunta da aka ce su hukunci da attaura to Allah ya ce sai muka biyar da annabi Isa a cikin jerin gwanon waɗannan annabawa musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da ya gabace shi abin da ya wuce shi min at-taurati na at-taura annabi Isa yana kan addinin yana kan shari'ar annabi Musa yayi aiki da at-taura ya zo da abin da yake kari akan abin da ke cikin at-taura wa atainahu al-injil kuma muka bashi al-injil domin su imani da shi al-injil shine littafin da Allah ya ba mu annabi Isa waɗansu suna cewa al'anajil su ne saƙonni amma ishtiƙaƙinta kalma ce ta ibriyanci ba daga larabci take ba kamar yadda taura ɗin take ita ma kalma ce wadda take a cikin yaren ibriya haka take da haka kuma alƙur'ani ya ambace ta domin nuna kan cewar duk da yake alƙur'ani ba larabe ne amma ya san abin da ke cikin yarukan al'ummomin da suka gabace su Allah ya ce muka ba shi injila shine sunan littafin da aka ya zuwa gare shi fihi hudan wa nur a cikin injila din nan akwai akwai shiriya daga bata kuma akwai haske shine hasken da ke cikin ta shine bayanin hukunce hukunce wa musaddiqan lima bayna yadayhi kuma shi injila din nan mai gaskatawa ne ga abin da ya gabace shi at taurati na at-taura wato mai gaskata abin da ke cikin at-taura ne na hukunce hukunce shi linjila wa hudan kuma shiriya ne wa mau'izatan lil muttaqin kuma kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fi Allah ya ce to waɗanda suke ma'abuta al-injila wanda aka saukar da injila a gare su su hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin a cikin sa na daga hukunce hukunce wa man lam yahkum bima anzala Allah wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun to waɗannan su ne fasikai wato masu fita daga cikin hukuncin Allah ko kuma masu fita daga cikin yin imani da Allah a saboda tozarta abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wannan ci gaba ne da aka fi akan cewar Allah ya saukar da attaura wanda annabawa suka yi hukunci da ita tsakanin annabi Musa da annabi Isa annabawa tuli sun zo kowane annabi idan ya zo zai hukunci da attaura kowane annabi idan ya zo zai hukunci da attaura ba zuwa yake da sabuwar shari'a ba shari'ar farko da Allah ya bama bani Isra'il ita ce shari'ar annabi Musa ita ce a cikin attaura to annabawa da suka zo haka suka rinka hukunci da ita kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya hukumu bihan yuna ladina aslamu annabawa waɗanda suka miƙa wuya ga Allah da ita suke hukunci kuma wannan shine isharar da ya zo a cikin hadisin da ke cikin sahih muslim da Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat banu Isra'il ta humul anbiya banu Isra'il sun kasance annabawa su ne suke wato kyautata al'amarinsu su ne suke musu siyasa kun ga wato ma'anar siyasa mu muka ce siyasa abinda mutane suke ɗauka shine siyasa shine wato a hawa duro da yin sharri da a wato yaudara eh shine yaudara kenan eh da wannan shine siyasa ka zo ka nuna mutane cewa kana tare da su kana tare da su daga zarar sun zaɓe ka su neme ka su rasa to wannan shine yi musu siyasa kenan ya iya siyasa to alhali ku asalin ma'anar siyasa ma'anar ta kyautata al'amari abinda annabawa suke ka san annabi ba zai yi ha'inci ba ko mu yanda muka ɗauki siyasa na ha'intar mutane to annabi ba zai yi ba don haramun ne ga annabi ya ha'inci kamar yadda ya faru da suhail lokacin da ya alkawarin cewar a zai kashe wani daga cikin mushrikai in ya gan shi ya yi nazar ya yi bakanci sai ga shi wannan mushrikin ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sulhun hudaybiya lokacin da hudaybiya ya zo a matsayin jakadan mutanen makka ya zo ya rike hannun annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai saki hannunsa ba yana jiran suhail ya zartar da bakancansa da ya cewa idan ya ganshi shi ya kashe shi yana rike da hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da hannunsa yana jiran suhail ya zartar da bakancansa bai zartar ba har mutumin ne ya saki hannunsa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki hannunsa ya kyale shi tashi ya tafi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa baka cika ka ba ya ce ya rasulullah ina jira ne ka min ishara na yi ina jira ne ka min ishara na zartar da bakancen da yi sai ce ma kana li nabiyin an yakuna lahu kha'inatul a'yu annabi ba zai yi ha'incin idanu ba ya amintar da mutum ya nuna ya amince masa sannan ya ishara a kashe shi da ido da ha'inci annabin Allah ba zai haka ba haramun ne ga annabawan Allah baya daga cikin ɗabi'a su ba za su iya ba ko sun so su yi ba za su ba ba za su ba Allah ya haramta musu yin haka mm. to saboda haka ha'inci ba zai yiwu ga annabawa ba saboda haka taya za a yi siyasa ta zamanto ita ce ha'inci ga shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce wazifar annabawan bani isra'il kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya banu isra'il annabawa ne suke musu jagoranci suke musu siyasa saboda haka ma'anar siyasa wato suke kyautata al'amarinsu da shugabanci suke musu shugabanci kyakkyawa wato shugabanci da sunan addinin Allah annabawa abin da suke yi kenan to haka zalika dukkan magadan annabawa su ma abin da suke yi kenan ko yaushe kullama halaka nabiyun halafahu nabiyun akhar ko yaushe annabi ya rasu sai wani annabi ya mare gurbinsa haka annabawa suka zo na bani Isra'il tili koyaushe annabi ya kawo sai Allah ya kawo musu wani annabi har Allah ya kawo annabi Isa to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ala athari muka biyar da shi akan gurbin su wato cewa annabi Isa ya biyo jerin gwano ne na annabawa da suka gabace su domin a nuna mana cewa shi annabi annabi Isa ba shi ne faru ba ballantana a ce yana da wani abu wanda yake sauran annabawa ba su da shi ballantana har a ɗaukaka shi daga mahallin annabawa a kai shi zuwa ga mahallin Allah saboda haka a cikin wannan akwai raddi ga banu Isra'il ga nasara da suka ɗauke shi Allah cewa bai zamanto ba tamkar sauran annabawa da suka gabace shi waɗanda suka bi gurbin annabi Musa shi yasa aka yi amfani da kalmar taqfiya asalinta daga wato daga kafa ne ƙeya wato kamar yana bin ƙeyar wani annabi da ya zo kai ka ce wato annabawan kamar layi yi ɗaya bayan ɗaya to annabi isa shi ma a cikin wannan layin yake na annabawan allah akan gurbin annabawan da suka yi hukunci da attaura haka annabin isa ya zo to kuma annabi isa din nan shine allah ya ambata shi da waɗannan sifofi na farko musaddiqan lima ne ya min at-taura mai gaskata abin da yake gabanin sa na attaura? saboda haka kaga bai cancanci? duk wanda ya gaskata attaura? bai cancanci ya kafirta annabi isa ya kafirce da annabi isa ba tunda in ya kafirce da annabi isa to ya zama to bai yadda da attaura ba kenan tunda shi annabi isa ya yadda da attaura ka zo ka ce wanda ya yadda da attaura kai kuma ka kafirce masa saboda haka baka yadda da attaura ba ko ba haka ba saboda haka a cikin wannan akwai raddi ga yahudawa da ba su yadda da annabi isa ba tunda su yahudawa kun san ba su yadda da annabi isa ba ba su yadda cewa shine Almasi wanda zai zo wanda aka ba da labarinsa a cikin attaura ba ba su yadda ba bal shi suna ganin mai neman mulki ne ya zo zai nemi mulki ya kasa aka kashe shi da za a bima kanu ya su aka suke ganin sa to Allah maɗaukakin sarki da ya tabbatar da cewa annabi isa mai gaskatawa da abin da ke cikin attaura ne to a cikin wannan yana tabbatar da cewa yahudawa da ba su yadda da annabi isa ba to ba su yadda da attaura ba musaddiƙan lima saboda haka sifarsa ta farko kenan yana mai gaskata abin da abin ke gabanin sana'ar taura sannan na biyu ya zo da al'injil Allah ya bashi injil wanda kuma shi wannan anajil din injil din da Allah ya bashi sunan littafinsa shi ma ya sifanta shi da sifofi shi ne akwai shirya a cikinsa akwai kuma wato haske bayanin hukunce-hukunce shine waɗansu abubuwan da suke haramun a cikin shari'ar annabi musa annabi isa ya zo ya canza su ya halatta su shine ke cewa wal uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum in halatta muku sashen abin da aka haramta muku injila ta zo da sauki fiye da abin da ke cikin attaura domin attaura tana da tsanani tana da tsanani da alal misali daga cikin tsananin attaura idan najasa ta taba ta taba tufar mutum ba zancen ya wanke ta da ruwa sai dai ya ɗauki wuƙa ya yanke sai dai ya ɗauki wuƙa ya yanke ya yanke ya yanke wajen ba zancen ya wanke sai dai ya yanke ya zamanto sai dai in daga baya zai zo ya maho ya zo ya yi maho ya daga cikin tsananin da ke cikin shari'arsu wanda annabi isa ya zo ya kawo musu sauƙi kuma alƙur'ani ya zo da sauƙi ƙari akan ma sauƙin da annabi isa ya kawo hmm. domin annabi isa duk da ya kawo sauƙi har bayan nan akwai sauran kukumi a cikin shari'ar a cikin shari'ar addinin akwai sauran kukumi ga yahudawa wani ya daga cikin kukuminsu alal misali a cikin shari'ar yahudawa idan mace tana haila in mace ta zo tana al'ada to ba ba wanda zai kwana da ita a ɗaki sai dai ta kwana ita kaɗai ballantana wai har a kwana da ita akan shimfiɗa ɗaya in tana haila a ɗakin ma ba za a kwana ba sai dai a fita wani ɗakin daban a je a kwana haka za ta ƙari ta ita kaɗai kamar tsinanniya to kaga duk wannan shari'ar musulunci ta zo duk ta canza to Allah ya ce ya ba mu annabi ya sifanta linjila da shiriya da haske taba'an wannan injilar da aka ba mu annabi Isa kenan to amma injila kamar yanda Allah maɗaukakin sarki bai ɗauki alkawarin kare ta ba kamar yadda bai ɗauki alkawarin kare attaura ba bal sai cewa yi su waɗanda aka ba su attaura su ne za su kiyaye ta to linjila ba ta tsira daga wato a cancan za ta ba a baddala ta kamar yadda ya faru ga attaura don haka injilar ta asali da aka saukar ga annabi isa ita ce a cikinta akwai shirya da haske amma injilar da aka cancanza ta aka sako abubuwa waɗanda suke ba na abin da annabi isa ya kawo ba wanda sauran waɗanda suke da awar kan cewar annabi isa bayan ya tashi shine ya zo ya yi musu imla'in abubuwan da ke cikin injila sun gan shi bayan an tsire shi ya bayyana gare su a cikin ru'uya ya zo ya gaggaya musu abubuwa da aka aka canza addinin annabi isa shi yasa duk waɗanda suke da awarkan cewar suna da kashe suna da mukashafa ko sun yi gane-gane ko sun ga sun yi mafarki ko an ba su wani abu a cikin mafarki ko an ba su wani wurdi ko an ba su wani salati hanya farko na raba mutane da addinin gaskiya kenan haka aka yi ma sauran addinai ba shi waɗanda suka ce sun ga annabi isa bayan ya mutu ya dawo ko suka ce bayan ya dawo ya gaya musu ga abubuwa shikenan suka kawo wata sabuwar shari'a ba ta annabi isa ba to kamar haka ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya so kan masa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati sai wani ya zo ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kazatan ya ce ga yadda za a yi ga hukunci ga hukunci ko kuma ga ibada ga ibada da haka kaga aka mantar da mutane yanzu kun ga yanzu yaushe aka yaushe mutane aka zo ana su azkar din safa da yamma su asbahna wa asbahal mulku lillah su subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari la ilaha illallah wa la sharika lahu sau ɗari da duk ba a san waɗannan ba sai hisnul muslim nan da aka zo aka yayyada a cikin yarurruka da aka zo aka albarkacin koyar da karantar da alkur'ani da sunna shine aka dawo wannan fa da fa san ba a san wannan ba mu dai muna yara mun taso ba a koya mana wannan ba amma yanzu gashi nan ƴaƴanmu a cikin makarantun islamiyya makarantun hatta makarantun boko da ana koya musu azkarus sabah wal masa amma kuma daɗin ai ba wai ba ana cewa ai ana azkar din amma wani zikiri ne daban ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba ko ba haka ba an zo an bawa mutane suna yi da safe suna yi da yamma amma ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma da wannan ya zo wanda ya zo din ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba me yayi sai ya mantar da mutane na annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai zaman to ba na annabi sallallahu alaihi wasallam to haka haka bid'a take zuwa a cikin addini idan aka ce addini ya cika waɗansu suka zo da wani abu sabo kuma suka danganta shi kan cewa ai shi ma daga daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne zaka ji suna cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu aiki yake har yanzu bayar da shari'a yake har yanzu bayar da abubuwa yake to ka san nema ake a raba mutane da addinin gaskiya to linjila da Allah ya ba mu annabi Isa ita ta asalin ita ce akwai shari'a da haske a cikinta amma wadda aka canza domin ba a rubuta ta ba sai bayan waɗanda suka yi zamani da annabi Isa bayan gabaki ɗayansu babu su sannan waɗanda suka rubuta injila suka fara rubutunta wato tabakar ta shi yasa ibn hazm yake cewa wato tabi'ai tabi'u tabi'ina na annabi isa sune suka rubuta linjila ba sahabbansa ba ba tabi'ai ba tabi'u tabi'ina an fahimta su ne suka rubuta linjila ko wani aliku ne kuka karanta abubuwan adiyan din nan su su marcos da luke da matthew da john waɗannan wanda aka samu kenan kuma kun san suna nan da yawa a najin ɗin suna nan da yawa akwai waɗanda suke haramun ne wani ya gani ana ce musu apokarifa wato ɓoyayyu suna nan a cikin library ɗin vatican ba wanda ya isa ya gani shekarun baya aka samu na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zamani da annabi isa barnabas duk da yake vatican sun yi inkarinsa coci ba ta yadda da shi ba cewa yana daga cikin anajin ɗin annabi isa amma da yawa abu a cikinsa akwai inkarin karin trinity akwai tabbatar da tauhidi akwai bayanai ingantattu na sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwa da dama wanda baya cikin waɗannan anajil ɗin. to wanda zai nuna maka kan cewar sanin injil na hakika to kusan ba zai yiwu ba a wannan zamanin kuma wanda yake nuna maka kan cewar Allah bai yi cewar addinin addinin christianity shine zai to addini na gaskiya har ƙarshen zamani ba domin da shine zai to addini na gaskiya har ƙarshen zamani za a tsare shi amma yanzu duk inda kake so ka san ina injil na annabi isa ba za ka same ta babu ita wadda ita aka saukar ma annabi isa babu ita ko kuma tana nan a ɓoye a wajen waɗanda yake sun sha alwashin kan cewa ba za su bari wani ya ganta ba to amma alkur'ani ba isa a yi masa haka ba domin a nuna mana cewa shi alkur'ani shine addinin shine ya zo da addinin da har ƙarshen zamani shine addini ingantacce to sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ahlul injili bima anzalallahu fi ma'abuta injila su hukunci da abin da Allah ya saukar a ciki to kun ga a cikin wannan akwai tabbatar da ingancin addinin waɗanda suka bi annabi Isa domin su ne ahlul injili wanda yahudawa ba su yadda da wannan ba yana daga cikin inda yahudawa ba su hukunci da abin da Allah ya ce ba domin ba wannan ma yana daga cikin wa man lam yahkum bima shi yasa Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun duk wanda ba su hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan su ne fasikai wanda daga cikin su akwai yahudawa domin sun ce waɗanda suka ba wanda suka annabi Isa da wanda suka bi shi ba akan addinin wato ba akan addini batutar suke ba to Allah ya tabbatar da kan cewar annabi Isa mai gaskata a taurari kuma ya ce waɗanda suke ma'abuta littafin da aka saukar da annabi ga annabi Isa wato sun yi imani da shi sun yarda da littafinsa Allah ya ce su hukunci da anjila ɗin saboda haka kaga a cikin wannan akwai inganta littafin injila da kuma inganta addinin waɗanda suke bin injila wanda yahudawa ba akan haka suke ba to saboda haka Yahuda ba su hukunci da abin da Allah ya ce ba to Allah ya sifanta su da fasikanci a cikin wannan ayar domin saboda sun fita daga ma'anar alfusuk shine alkhuruj an ta'a fita daga cikin da'ar Allah to maqsudun waɗannan ayoyin guda uku fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun shine tabbatar da cewar yahudawa duk waɗannan sifofin guda hudu sun tabbata a kansu na farko kafirai ne saboda sun canza hukuncin Allah duk wanda ya canza hukuncin Allah ya kawo ta shari'a daban ba ta Allah ba ya kafirta na biyu azzalumai ne sun san hukuncin Allah sun ƙi shine wajen kisafi na uku su fasikai ne sun fita daga cikin sun hukuncin Allah domin ga abin da Allah ya hukunta dangane da Annabi Isa da ahlul Injil su kuma ba kan haka suke ba saboda haka sun fita daga cikin da'ar Allah sun fita daga cikin hukuncin Allah jalla wa to duk wanda ya duk ta farkin Yahudawa daga cikin sauran mabiyan addinai sawa'un daga cikin kirista ne ko daga cikin musulmi shi ma wannan zai haukansa wanda daga cikin musulmi ya ajiye hukuncin Allah ya canza ya kawo wani hukunci daban ba na Allah ba ya ce kuma wannan hukuncin shi ma matsayin hukuncin Allah yake to wannan ya kafirka haka zalika wanda ya san wannan hukuncin Allah ne ya yarda amma ya ce ba zai hukunci da shi ba saboda son zuciya to wannan azzalimi ne ko kuma ya ki ya kai hukuncin ya zuwa ga hukuncin Allah ya je ya zuwa ga hukuncin wani daban bayan ya san cewar wannan shi ne hukuncin Allah ya yadda cewa hukuncin Allah ne amma ya kiya hukunta hukuncin Allah a kansa to wannan fasiki na'am مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نعم Allah jalla ala ya ce wa anzalna ilaykal kitab kuma mun saukar da littafi littafin zuwa gare ka littafin anan ana nufin alqur'ani ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani kenan alkitab zalikal kitab wancan shine littafi wato Alƙur'ani nan ɗaya daga cikin sunayensa kenan alkur'ani yana da sunaye da dama a cikin alkur'ani daga ciki akwai alkur'an akwai alfurqan akwai arruh akwai almuhaimin akwai alkitab duk waɗannan sun zo a cikin alkur'ani da Allah ne ambace shi da waɗannan sunaye to nan yace Allah Allah yace kuma mun saukar da littafin ya zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya wato Allah ya saukar da alkur'ani da gaskiya wato da gaske shine ya saukar da shi kuma ya saukar da shi domin ya tabbatar da gaskiya duk wannan ma'anarsa ne wato bisa ba bilhaq ko kuma mutalabbisan bilhaq domin ba tana zuwa tana zuwa da ma'ana a talabbus tana zuwa da ma'ana a tasabbu wato Allah ya saukar da alkur'ani tare da gaskiya wato da gaske ne shine ya saukar da shi kuma ya saukar da alkur'ani domin tabbatar da gaskiya wato kenan Allah ba zai kyale yadda aka canza gaskiyar da ya ba mu sauran annabawa aka gurɓata ta to Allah ba zai kyale gaskiya ta tafi haka ba to shine ya saukar da alkur'ani domin ya tabbatar da gaskiyar da take ita ce ta waje ita ce Allah ya saukar da ita wanda ba zai har a da ƙasa ba za a canza wannan gaskiyar ba wato mutane kowa da yadda yake kallon abu wannan yake sanya hatta mutane suke tsammani ita kanta gaskiya ɗin ma ita kanta gaskiyar wato babu ita saboda kowa da inda yake tunani ne har ma wai ka ce ni wato akwai ni ni samamme ne ka san cewa dai kai a ganin ka wannan gaskiya ne kana da rai zaka cewa eh ni ni ne wani to shi ma wannan zaton ka ne yanda kake gani ne watakila ni a waje na ya zama to ba haka nake gani ba to amma gaskiya ɗaya ce a faita ita ce abin Allah maɗaukakin sarki ya saukar to Allah ya saukar da alƙur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tabbatar da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab me gaskata abin da yake gabaninsa na littafi wato na alkitab anan jinsi ne saboda haka alkitab na biyu daban yake da alkitab na farko alkitab na farko al'innan lil ahad ce na biyu kuma alkitab din al'innan lil jins Allah ya ce mun saukar da littafi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab mai gaskata abin da ya gabace shi na jinsin littattafan Allah wanda ya saukar wa muhaiminan alaihi kuma mai shaida mai ɗaukaka mai shaida mai ɗaukaka akan abin da yake domin al’almuhaimin ma'anarsa al’ali mai shaida da kuma ɗaukaka sama yake da sauran littafan wato in aka kawo dukkan littafan da suke gabace al’ur'ani gabaci idan suka zo da abu to sai a kawo al’ur'ani haka suka ce in ya yace haka ne to ya tabbata in ya yace ba haka bane bai tabbata ba shine ma'anar al yana sama da su kuma yana mai shaida a kansu mai shaida da daidansu mai kuma kawar da kuskuren da aka dangana ya zuwa gare su kan baya daga gare su fahkum bainahum bima anzalallahu don haka kai hukunci tsakaninsu shi shine tsakanin da su yahudawan da musulmi baki daya da da, nasara kai hukunci da tsakaninsu bima an anzalallahu da da Allah ya saukar maka wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soyace soyacen ransu wanda ya nuna kan cewar idan mutum ya bar abin da Allah ya faɗa to zai koma zuwa ga soyace soyacen ran mutane ne amma ja aka min alhaq gabarin abin da ya zo maka na daga gaskiya wato ka bar su ka tafiya zuwa ga abin da suke sha'awa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ga kowanne daga cikin ku ya kuma abuta al'umomi mun sanya masa shari'a shir'atan ita ce shari'a wa minhaja da kuma minhaj tafarki bayyananne wato a shari'a kun ga wannan shine ya ɗaya daga cikin ayoyin da ta bayyana Allah ya sanya ma wato shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ya sanya mata suna shari'a waɗansu suna cewa su basu ga an inda aka ambaci shari'a a cikin alkur'ani ba su dai sun san akwai alkur'ani akwai hadisi amma ina aka ce shari'a to ga wannan ana daga cikin ayoyin kuma Allah ta'ala a wata ayar yace thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha kuma Allah yace shari'a lakum min ad-dini ma lam ya'zam bihi shari'a lakum min ad-dini ma awhayna shari'a lakum min ad-dini ma was ma wasa bihi nuhan wallabi auhayna ilayka wa ma shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallabi auhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa har zuwa karshen aya kuma yace am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam duk kaga wannan kalmar ta shari'a duk ta zo a waɗannan ayoyi to a shari'a asalin ma'anar ta hanya da take gangarawa zuwa inda ake shan ruwa asalin ma'anar ta kenan to tamkar wato ita shari'ar ita ce za ta kashe kishi saboda hanya ce da za ta kai zuwa ga shan ruwa da zai kashe kishi saboda ka shari'a ita ce hanyar da za ta kai mutum ya zuwa ga tsira minhaj shine tafarki bayyananne shine wato ilimin yadda za a yi aiki da shari'a din shine ilimin fikihu walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so sai sanya ku al'umma guda daya wato akan shari'a guda daya a dukkan lokuta a dukkan garuruwa amma sai Allah ya sanya kowa da irin shari'arsa kuma ita kanta shari'ar ya sanya ta ba kukumi ba kowace da irin yadda za a aiwatar da ita saboda shi yasa aka samu mazhabobi shi yasa ba samu fahimta guda ɗaya ba duk shari'a ce amma sai ga idan an aiwatar da ita a cikin mutanen afirka da daban an aiwatar da ita a cikin mutanen indiya amma dukkaninsu abu ɗaya ake faɗa shari'ar allah amma a cikinta allah ya sanya ta tana da wato tana da da saukin dacewa da yanayin mutane da al'adarsu da zamaninsu kuma shi yasa shari'ar take canzawa tare da zamani domin kowane zamani idan ya zo za a ga hukuncin da ya dace da shi to haka Allah ya yi shari'ar musulunci Allah ya ce da mun so sai mu sanya ku zamanto al'umma ɗaya walakin liyabluwakum fi ma taku. amma Allah ya sanya ku daban-daban domin ya jarabta ku ya muku jarabawa a cikin abin da ya baku na shari'o'i domin ya ga wane ne za su bi wane ne za su saɓani fastabiqul khairat da haka ku yi rige-rige wajen ayyukan wajen ayyukan alkhairi kowa akan abin da aka ba su su gaggawa wajen ayyukan alkhairi wato kamar yadda yahudawa aka ce ku yi gaggawa wajen ayyukan alkhairi eh, wato musulmi kuma ku yi nasara kuma ku yi wannan musulmi ya kamata a ce mu ne muka fi kowa rige wajen ayyukan alkhairi amma abin takaici sai ka ga yanzu ka ga waɗanda ba musulmi ba daga su ne suke gaggawa wajen ayyukan alhairi fiye da musulmi ka duba yanzu irin halin waɗanda halin 'yan gudun hijira ɗin nan na siriya yadda kasashen turai suka tashi a wani lokaci su ma ko da duk munafunci ne daga baya duk ya bayyana ai an gane cewa duk abin duk munafunci ne amma aka yi ta nuna cewar kamar su ne suka fi kowa jin tausayin 'yan adam su ne suka fi kowa jin tausayin wato 'yan gudun hijira amma kuma gaskiya sai ka ga kan cewa su sun buɗe ƙofofinsu amma kasashen musulmi sun rufe in banda kamar irin kasar turkiya da jordan da suka buɗe kofofinsu ga 'yan gudun hijirar syria sauran kasashen musulmi duk sun rufe kofofinsu ba wanda zai shiga to ayyukan alhairi suna da yawa allah maɗaukakin sarki ya ce wannan hitabi ne ga al'umomi fastabiqul khairat ku yi rige-rige wajen aikata ayyukan alhairi ilallahi marji'ukum jami'a wajen allah kaɗai makomakku take ga baki ɗayanku fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tahlifun sannan ya ba ku labari da abin da ku kasance kuna sassaɓawa a tsakaninku babu yadda za a yi wato a warware al'amuran na saɓani a nan duniya tare da kan cewa mun san Allah ya yi hukunci sai a lahira sannan Allah zai tabbatar kowa ya gane mai gaskiya mai gaskiya ya bayyana domin a yi masa sakamako makaryaci ya bayyana shi ma ya samu sakamakonsa Allah ya sanya mu a cikin magaskata sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم